sanadi kyakkyawa cikin adabin mafarat haihuwa tabiti murani shi kuma ya karo daga aras kamali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sun madina ba shi da fadi mai masa hidimomi da kowancan aje wannan da famun wancan zubabun wancan shi ba shi ne hidima wuce abu talha mijin babarsa kenan wuce sai kama hannuna sai kai da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da ni wani sai ce Anas Ya ne wato kai mai hankali labib wato mai fahimta da wayo wuce shi ne ya ba hidima ice sai na hidimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaman gida ko yana halin tafiya tun da ya zo madina har Allah ya karbe shi amma bai taba cewa da ni ga wani abu da na yi ba wanda shi ba haka yake so ba ya ce da ni dan me kai kasa kuma bai taba ban taba barin wani abu wanda ya so ne yi shi kuma ya ce don mene ne ba kai wannan abin kamar yadda na ce ba ka za ka wannan hadisi za mu ga cewa yana nuna shar'ancin ruwan mai hidima saboda ɗan adam a wani lokaci zai bukaci mai masa hidima saboda yana da yawan harkoki ko yana da yawan ayyuka ko yana da abubuwa da dama da shi kaɗai ba zai iya gudanar da su ba yana bukatar mai taimaka masa da ke wannan wannan jikanan siyo wancan za ka shari'a ta shar'anta kenan alƙi mai hidima amma tare da mai tare da kyautatawa zuwa ga shi ta kaji su gina na yadda manzo Allah ya kyautata zuwa mai masa hidima bai taɓa cewa da shi don me ba kai kaza ba ko me yasa kai kaza ce tsawon zamana da shi tun da ya har Allah ya karbe shi da ba zai yace bai taɓa kuskure ba wanda yana nuna wana in yadda ya kamata a rike a wurin zama duk da cewa ainihin shari'a ta ba mu dama mu da haka malamai suka faɗi wasu ladabai da ya kamata a kula da su wajen rika ainihin mai hidima a gare ka ko a gidanka ko a ofis ɗinka ko a ma'aikatanka da dai shawararsu yana da ciki abinda ana shiftar da sanadin sa'ayi zuwa yanayin abuzam afuwar imamu bukari ya fitar da sanadin sa'ayi zuwa abuzam wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masu yi hukun hidima ka ɗan ƙon sai dai allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su ne a ƙarƙashin amma ya ƙon wanda allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ɗan uwansa a ƙarƙashin ainihin kulawarsa to ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya tufatar da shi daga abin da yake tufata sakankan ku dora masa aiki wanda ya fi karfinsu idan ku dora masa aikin da ya fi karfinsu to ku taimaka musu yadda za su yi sisar da wani aiki za mu ga wannan hadisi ya yana mana irin yadda ma'amalar ta kamar su ke tsakanin ubangida da mai wanda yake masa yi tsawon a bawa ne tsawon a kawai haya ya kuko shi tsawon ca kai gashi shi dai don neman albarka ya zuyi ma hidima ne ma share-share ko kuma a hidimar da yake ma saboda alaƙa da take tsakanin da shi kai ne ka uba shi da ko kaka shi jika ya zama dai akwai irin wani jika da su daga abin da kuke ci ku tufatar da su daga abin da kuke tufatar ko ku dora masa aikin da ya fi karfansu idan muka lura da yanayin yadda mu yanzu muke da karatu masu zuma muna ɗaukar su bayi da kuma da yawa abincin su daban ne musamman gidajen da ake da su da yawa za ka samu yayi eh, abincin su tukunyar su daban da mutanen gida daban cikin gida ta mai gida ma daban ba a magana ta kuma tufa da wannan ba a magana ba kowa zai iya daurewa tufar da yawa 'ya'yansa yau 'yan aiki don kuma za a cewa ku ci fatar da su daga abinda kuka ci fata aiki ko dama ba a magana Sun sa har kwanciyar mutum gina yana kan gada ma a kowanne mai kowanne da hannu ba zai ba ya ce na aiki zai ɗauko kowanne daga gurare da yawa wanda shi fada gado ba za a yi ɗaukiya ba ko da ce na yi aiki da na nan a ga abu tana kujera ta mimike ga bridge a kusa sai da kwalla ya aiki gida wajen gila tana can kicin tana fama da aiki a ce mai tsohon ruwa a cikin kurji ko mai kowa bakin ruwa a kurji tana ji da wani aiki nan ruwa kawai a buɗe a ne kuwa a san zuwa haka fa za ta ta wannan aiki wannan ce waya nan mun dama ba kowa ne ba yake da yake ba ba za ka samu har a gurin kasashen musulmi ko wanda wahala aiki sa kore su saboda ko ba a sa a ko a wanke ga wai kashe ta zauna ta cikin iyaka haka za a wuni aiki aikin ruwa aikin girki aikin wanki kaza wanda ya kauce koyarwa ta na sallallahu a wasallam a ɗaya hadisin yace ku ciyar da su daga abin da kuka ce ku tufata da su daga abin da kuka tufata wala tu'azzibu khalqallah kan ku azabtar da halitta domin wannan halitta Allah ne kamar yadda kake halitta Allah dan uwanka ne a insaniya kan da kake dan adam shi ma dan adam ko inda kike yar adam shi ta ma yar adam shi dan uwanki dan uwanka ne ko yar uwanki ce a ainihin gari ko kasa ko na saba ma wani lokaci na haka ce kuwa halitta Allah azaba ko wannan ba hutu ba kaza aiki iri ga tsawa ga harara ga sauransu abu na biyu ce ba su ladarsu in akwai biyan lada lokaci ya yi ba su ladansu mamu bukari ya da sanar da sa'ayi ba abu wayara da ke cewa mutane uku ni ne mai shari'a da su mai shari'a da su gobe alkiyama mutumin da ya yi magiya da ni aka ba shi amma kuma shi ne darasa zai ce ni rantsi da allah akan wani abu aka dubi rantsuwar da ya aka ba shi ko ya yi faɗa Allah ya ce dan Allah dan Allah a yi za aka yi masa ashe mai jara ba da gaske ba ne wannan limbo ya ce to ni zan shari'a da shi ba da sa'an da mutumin ne ya ɗauka, ɗa ne ya sai da shi ya ci kuɗinsa sa'an da mutumin da ya ɗauka, ko da ya masa aiki ɗan ƙodagon nan ya yi aikin yadda ya kamata amma kuma ya kalli kiyar ɗaukun sai biya shi da wannan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ta makar da gani jinkirin na wadaci gabanin biyan haƙƙin wanda suka yi masa aiki zalunci wai ya yi aikin yana jira a bashi wataƙila yana da bukata wataƙila yana da yan uwa da zai je shi ma ya taimaka musu da wannan abin da ake bashi cikin ma biyan bai kai ya kawo amma a hakan ma sai an tauye masa ko an ko an rike sai an yau kwana nawa an tauran wata kafin kuma ba shi wanda ya shafi ɗan kudugu na ka ya shafi ɗan kudugu na ma'aikata ya shafi ɗan kudugu na ministar da ko ina da ya yi aiki to a ba shi kan nesa ma kun gani a jarida wanda sun ɗan ko ɗan aiki daga indonesia ta zauna ce aikin wani shekaru biyu da sunan ana tara mata kuɗi sai da ta tashi tafiya ita shi bai san wannan magana alhali so take ta yake wannan abu shi a garin su wani sun je sun sai gida wani sun je sun kafa masana'anta wasu kaza ce yanzu yana ya ce bai san wannan magana ba san sanda ta rikice ta ɗauko wuka ta ta daɓa masa kaga wannan abu jawo mai jawo tashi yana daga ciki yi musu rangwame don sun yi kuskure domin yan adam ne duk dan adam zai iya yin kuskure kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu bani adam khata duk dan adam ne yin kuskure yana da shi mai wa dan aiki ranwa mai in yayi kuskure ya zo har sai na cewa na yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ainihin shekara goma mai taɓe mun tsawa haka yana daga cikin kada a musu tsawa ma kira musu nuna musu kuskuren su su gyara in ka ga ka gyara ka gyara ya ki gyara sai ka canja wani yaje wani gurin gina na ka aiki mu baya su haka nan ya za a yi isa abu dawo da abu abu dawo da sarari ya yi zuwa abbas a rikin jaridin hajjari ya ce na ce wa abdullahi dan amu ko kuma abdullahi dan amu ya ce wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zami rangwame da wanda suke mana aiki shaɗin sallallahu alaihi shiru ya sake masa wannan tambaya na sallallahu alaihi ya shiru ya sake masa tambaya sannan a rangwame ya ce to kai wasu rangwame kowace rana so saba'in inda yanzu ya kuskure kai masa rangwame an yi ya kuskure kai masa rangwame inda za a yi su saba'in to kai masa haka su saba'in a rana ɗaya inda za a samu kawai saboda mai dai tausaya masa da kaza yanzu ga sha ƙarƙashin na daga ciki saboda sun yi laifi ko sun yi kuskure kada yi musu a mummuna ko a la'ance su ko a zage su kuma yadda zuwa a isa abu da daga jami jami ya ce a nan sallallahu alaihi wasallam ya cewa ko kuma muna addu'a a kan ko kuma muna addu'a a yayin ko kuma muna addu'a ga masu muku hidima eh? saboda mai hima hima ka zage shi ko kai masa mummuna addu'a ko ka abu ya zo kurkuru a hadisin bukhari a zabar kuras ya ce kada nabi sallallahu ya ce kada ɗayan ku ya gaya wa mai saman wasa hidima ya ce qabbaha Allahu wa Allah ya munanta fuskar saboda ya yi masa rai ya kada ɗaya gaya wa ɗayan mai sa wani ya Wani irin ma'amalar da ya kamata ne a yi haƙuri sai ya yi kuskure ya gaya masa da mummunan magana ko a masa mummunan kada ne san kan mummunan zato da shi kada abin da ya musu mummunan zato ko da yawa yana faruwa kun harasa rasa kaza a ci ana jin dar aikin ne kun harasa rasa kaza a ci ana jin dan aikin ne kun harasa rasa kaza a ci ana jin mai sharar nan ba san kuma ta ina abin yake faruwa shi sa ka samu kamar da ya Imam Bukhari ta labin Bukhari misalar ismail ba salman al-farisi salman al-farisi ya ce ina kirga kashin da na na masa ga ɗan aiki don gudun da zarge shi ma'ana zan ba shi abu sai lissafa kirga ɗaya biyu uku ba shi da zai ka zai kuɗi ne ka za ka za abu ne za a ajiye ka bashi lissafa gudun me gudun kada a rasa wani abu mu zo da zarge shi mun zan ba shi kirga suna ajiyewa ne a kirga idan ko rabu zama dalla dalla yana daga cikin gara abin da ajiye ma kuɗi ko ina ko kaya ko ina ko gwalagwalai ko ina an wanda ba a san su san gurin su kada a da a san kayan da su inda kayan suke domin bai domin kada ma wata shekai ne gurin su domin ce su sa su lista yana daga cikin ne santar dukansu abu ya kai ya kawo a ce bara a rike su yana da kyau a da sun ci duka domin kawai da zo a cikin hadisun fari da abu umama abu umama ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da wasu gulam bayan guda biyu ya ɗauke eh, ba a yi abin fari ko ce shi kada ka yi duka da ke shi Ke domin na ga domin ni na hana da kyau da yake yin sallah Ke tun da taho na ga yana yin sallah tun da muka zo da shi inda muka zo da shi na ga yana yin sallah an hana dukkan wanda yake sallah sannan ya ɗau ɗaya ba wa abu zarre ya ce da shi ka kyautata zamantakewa da shi abu zarre sai ya yanta shi Bai zo gurin adam sa salama ya ce na yanta ya ce mai faru ya ce aika ce da kyautata wata na gaba da kyautata wata zan masa fiye da na yanta shi na haka sai ya ce na yanta shi wannan ba shakka babban babban kyautatawa bai zama ma karkashin sa a matsayin bawa ballantana ya dinga yi masa ma'amala ta bawa in ce ya yi tashi je ta abu da ya sai haka nan ta kama ainihin za a doke shi lalle za a lantartar da shi to kada ta fuska domin fuska wuri ne mai daraja kamar yadda ya ba da su bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi zama rawa a hannun fatima falastin bulwaci idan ɗayan ku zai bugi mai masa hikima bugu na ladabtawa wanda shari'a ta halatta amma na ladabtawa zartawa ba wanda zai kasa fata ba kada ya wuce goma galibi inda na lalattawa da malami ne da horar da ya malam ɗalibai ko shugaba ne da haliminsa kada ya wuce kada ya rubuta wanda zai kasa fatas ko ya karya lalattana ya karya kashi ko wani in mutum zai to ya sake kashi ma banda ba ma wasu haka ne babu lokali ya fito da sanin mutane ba hilalin da sa ya ce mun kasance muna sai da yarinka a gida su wai ne kwarai sai wata yarinya ta fito da ta fito sai wani mutum ya gaya mata magana a ita ce ta faɗi wata magana da wata wani mutum da mutumin sai kawai wani kawai sai mare ta sai sai da biyu ya ce mara ita ga shi na ji abin sallallahu alaihi sallama ainihin ya yi umarni ga ɗaya mu guda bakwai muna da bawa da bamu da wani bawa sai wani amma da ɗaya mu yamma shi mazala shi shote ya yanke sakamakon marasa haka kina shi ba hotowa a yanzu ta wulakantarwa da cutarwa da kaskantarwa mu bakwai muka mallake shi amma da ɗaya mare shi mazala shi kuɗi muka ɗinka shi saboda da saboda an masa abin da yake na wulakanci da ya kuma ci za a sanda ko wulala ko belt eh, ce za a ɗauke shi ko waya ce za a ɗauke shi me yana faruwa a gida duniya shi kuma wanda yake mai hidima an tura masa nasiha da biyayya ga wani gidansa domin mai domin iya wannan zai samu lada da lafiya lada da biyayya ga Allah da na wuta da yake yi ga Allah da lada da biyayya ga wani gidansa mun kama yadda ya zo a hadisi na imamu bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika ba wannan da siya ga ubangidansa ya kyautata bautar ubangidinsa to zai samu lada guda biyu daga ubangiji ta ba? ladan bautar Allah da ladan hidima da yake ga ubangidinsa ta gaskiya ba cuta ba haɗinci ba alus ba zuwa yana zazzaginsa a bayan gidansa ba zuwa yana fata shi a bayan gidansa yi haƙuri da wannan bautar da Allah ya jarrabe shi ita kuma wannan ba ta shagalar da shi ga wani mutum Allah ba idan lokaci ya yi wuce zai samu ladan su wani guda biyu ba ba ta na ga wani abubuwa suna nuna wani da yadda ma'amalar mutane ta ya kamata ta kasance ga waɗanda Allah su wani wa ta'ala ya sanya a cikin kawai bayi ko masu imani ko masu aiki ne ko ainihin irin wanda muke ɗaukowa da sunan wanke-wanke da sunan shara da sunan kaza da sunan waiki ya kamata mu zama wasu kyautatawa zuwa gare su Allah ne da rabe su suka zama a ƙarƙashin idan muka yi kuma Allah subhanahu wataala zai mutunta mana ba mu san kuma wata rana mu ma inda za mu samu kanmu a ƙarƙashin waɗansu ba ko yaran mu samu kansu a ƙarƙashin waɗansu idan mun kyauta ta sai Allah subhanahu wataala ya mutunta Allah subhanahu wataala ya da Allah ba da ورفع عن البلاء والغلا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحبه وكلم وعثمان وعلي وسائر الصحابه اجمعين اللهم صل على